To wa nake gani haka kawan malam Idi? Ke? Malam Idi kuma za ki ce? Ni kuma mahaifinki ne ki ɗau kalmar sunana ba tare ki rinsuna ba a matsayina na mahaifinki? Ya ina ta kiran ki a waya ba ki daga mu. How many miss call da na miki? Eh? Magana miki da Alhaji. Ok, saboda kuna magana da Alhaji shikenan na kira ki a waya shine ba za ki iya daga mu waya ba. Kar ki manta ba. Akwai fa bai kona a ki Eh? Kaga, dan Allah dan Annabi karin bata ma Alhaji rai. Bara in shiga cikin zancen dogo kaya. Kar ki bata Alhaji rai. kar ki bata alaji lajire saira salamu alaikum salamu alaikum baba salamu alaikum barka kare? baba na ganka a nan gidan da yake na wannan amma baba lafiya ba lafiya ba Safiya wannan waye? Babana ne. Babanki? Amma shi ne ya biyo ki yanzu yana neman miki rahama amma ke gujewa rahama? In Safiya irin rayuwar da yake so kenan ki zo ki zauna wannan yana dukan kina ci miki mutunci kin nane masa. Iyayenki sun biyo ki domin su fito jike da cikin irin wannan hatsari amma kike nuna cewa ke ba za ki koma ba. Wannan ba abu mai kirki ke nuna kanki ba ke nemo kanki gaskiya a rayuwarki. da haka ina baki shawara ki zo ki baban nan naki ku koma gida ko mu da ke gama a cikin wannan abu kullum addu'a miki Allah ya cire mu daga cikin wannan abu amma ke kin samu gata kina wasa da shi baba kai hakuri insha Allah yanzu za ta shirya sai ta zo ta wuce safiya bari in dauko mahaifina da kana idan ya gama ka ce mishi ya samu ci ki haƙuri ki fito Allah ki Nan baba. Ba abin da zan ce sai zai ce ma Allah ya maka albarka. Allah kuma ya saka da alheri. Kuma kamar yadda kai magana cewa kai ma kana so ka kula cikin wannan abu. Kai ma ɗin Allah ya kawo ya agajin da zai zama cewa ka kaucewa wannan abu. Allah kuma ya zaba maka mata ta gari. Amin Na gode, na gode. kuma ina fatan in ka ci gaba da yi mata wa'azi in Allah ya taimaka sai ga hankalin ta ya dawo din insha Allah ba zan iya ga ina ga cewa ka gane gaskiya da izinin Allah Allah ya sa kuma Allah ya zuciya ka ci gaba da yi mata addu'a baba na gode so ki gano wani abu sa rana ho ba shi bane aure ke ba kalan matan talaka bace ana zuwa a tare jama'a ma ga shaidu ga limamai ga waye ga waliyai ga wakilai amma a ce an fasa aure saboda haka abinda nake so da ke dan akwai sa ranar wani ali akan ke wannan is doesn't mean wannan ba wani abun nan bane abinda nake so da ke sani ke ba matan talaka bace ke matan masu kuɗi ce saboda haka yanzu yaushe zaki je ki aure a inda zaki dinga fita da kanki kina zuwa ki kasuwa ga inda aka tanadi mota don kai unguwa aka tanadi mota don zuwa shefile aka cika sto da abinci ya kina wani tunanin wani ali kamar ki tunani insha Allah zuwa an jima shawara da duk yadda muka yi oh, zuwa ni a waya zan kira amma ina son tana miki haushe ya ce fa a bari ya huce shi ke kawo da wani idan ta kai jinkiri to is left you da ka ki take tunani ni da ashirin nake to ina sauraron kwal ɗinki to ku yi shawara amma ke ina baki shawara ke ba kalan matan talaka ba ce ki to birin da Allah ya saboda kake da sibin ɗin kanki da kake talaka kwana biyu ki za iya ki ce yaya ko ba lafiya ne ki ce wallahi to gashi nan dai to ina jira to bye gaskiya wannan abin na damuna matuƙar gaske ita wannan baiwa Allah mun yi magana ta na so in aure ta to amma duk da cewa tana da 'ya'ya har guda uku fa guda uku amma fa duk a wajen aure amma duk da haka na kaddara ma raina cewa zan aure ta dan na gaji zama a cikin wannan yanayin da nake zaune na zama ba tare da aure ba amma sai dai ta kawo waɗansu irin ka'idoji da suna da matukar wahala domin bayan da za a yi ta barni ko nan gaba wata zan iso in ƙara aure kai wata mata kula ne tashi hankali ne a yanzu haka sai ita kadai a yanzu haka wannan zaman da muke to ni kuma gaskiya na ga mutum ba zai taɓa zama cikin rayuwa haka ba akalla yanzu mutum ya gane na rayuwa ta dosa shi ba sani ba ko kina tunanin yin aure eh zan iya yi mana munafikin Allah <laughs> wai dan tattauna miki ka kai mun baki Kai dama mace amana ne? Kai munafiki Magana muke. Kaga, dakata. amana ka shigo har gefe na, ni ka riga ka san sanin kanka. Bana hada rami da wani. wallahi tallahi yau sai na Ni wallahi ba abin da na ce na kika shigo? Wallahi ba abin da na ce masa. Ka gaya mata ni ban ce masa. Wannan Wallahi ba abin da na Kaga ni mijin nawa ba ta ramun kanki ka gaya abin ina zuwa kanka tukunna ina zuwa ka gaya mata ni ba abin da nake babu ruwanta a cikin wannan magana ni nayi ni nake mata wannan magana da nake miki kaga ni yau rana ce ta biyu da zan fara kisa na yi kisa a baya yau shine za a kwatanta shi na biyu kai don munafurci ni fa na ga zaman da nake tare da amare na gaji aka gaje haka ka ce amma haka ka ce haka yi gaskiya ni gaba ɗin kwana biyu na rasa mene ne ke kuma ban san me ke damu bai kamata a ce ke da irin wasu abubuwa ina son ki sani cewa ba wata na bari na dawo gari domin ina ganin cewa ma'amala ta da ke ita ce kwanciyar hankali amma ni da baki ɗaya kwana biyu na rasa ina kika sa gaba kuma ina kika nisa ban san yadda kike so ni da ya kamata ki duba ki taimaka mun ki tausaya mun Ali dama ina son da wata magana maganar gaskiya zan yi aure don na riga na samu wanda da ke so saboda haka nan hakuri za ta ka samu wata haƙura amma ni kam na riga na samu wata saboda haka nan na yara Ba za ki iya wani na ba? Amma isan me nake so? Matsin da Don Allah ya ce mu. Duba halin da nake ciki. Ai Allah da an mutu. ya ka sai ka ki haƙuri samir Hajiya ga sha Allah ya kawo A sha Alhaji lokaci ya yi. Allah ya gafarta. Kuma Zainab kin san na rayuwa. dan adam ya san aiwatar da wanda yake a rayuwa amma zuwa lokaci kuma sai ga Allah ya mai da komai kamar ba a taɓa ba muna ma Zainab matuƙar farin ciki da murna sauran ma da suke bisa hanya su ma Allah ya sa su gane Allah ya karɓi tuban baki da sai sa ai ko da yaushe nake ba ta shawara nace bai kamata ta yi fushi da Zainab ba yarinya ce karama kuma yarinya ce mai tarbiyya laifi ɗaya bai kamata a fushi da yaro ba sai a nuna mai kuskurensa a ɗora shi akan hanya amma kai fushi da shi sai a jefa rayuwarsa cikin wata matsala shi yasa kullum nake ƙara gaya miki hakuri za ki ƙara ɗanta zainab yarinya ce da aka ƙoƙari aka sa ta akan hanya ba ta kuma irin wannan kuskuren ba duk abin da kika yi min na gode Allah ya saka miki da alheri babu abin da zan ce da ke Allah ya saka ai bai kamata ki wannan magana ba ƴar uwata ce Zainab ai ƴata ce da abin da ne miki yarinya kuma mu kai Gaskiya ne wallahi. Yawwa to sai kuma magana ta biyu. To, Zainab dai yanzu ba yarinya ba ce. Gaskiya ne. Sai nake ganin me zai hana yanzu a samu a magana aure. Idan ta samu miji a aurar da ita. Kuma tun bare na ga <laughs> kaman bono wallahi in ya ce yana cikin kawai sai a ɗan daidaita su. Ba matsala baby. Ba komai, insha Allah zan yi ƙoƙari in gani. kin san tunda ba yarinya bace ba za a barta ta duba ta ga wanda take so duk abin da tace tana so insha Allah zan yi mata to yanzu dai abin da za ke kina son sa a to to shi ke zan tafi ba zan da ba eh na tafi zan da tafiya zan yi ina nufin na gaji da zaman da nake har tsawon wannan lokaci na yi na yi da ke ni aure in ce a ba haka ba saboda ka ni yanzu na yanke hukunci gaskiya zan tafi a ne ne ya abin da zaka min kenan to ni na yanke shawara ne saboda zan auri Zainab sanda kowa ya guje ka na taimake ka na zauna da kai yanzu cin mutuncin da zaka zo ka min kenan Aminu S Bono abin da zaka min kenan Aminu S Bono wata ta zo ta canza maka ra'ayi kin yi nisa da gaske nake na shiga uku to da ni yanzu zan yi gaba idan kin shirya ina jiran ki na shiga uku Allah ya ji. da alheri dan Allah ka tsaya ka ji don Allah haba esbolo kar ka mun haka ina son ka fa yanzu shikenan daga taimako wannan yar akuyar yar kaji ta zo ta shiga hurumina ta canza maka tunani mai karasa a gurina ba abin da na rasa amma maganar ɗaya ce ya kamata mu nemo wa kanmu kyakkyawan ƙarshe ina kuma auren nan auren nan shine kyakkyawan ƙarshen mu don haka ni kamar da na ce akwai dama duk sanda kika shirya ina miki maraba Allah ya sa damu da alheri Mm. Allah sarki. Sannu. Wannan fa shi ne abin da ya faru. To lallai akwai matsala ina ne inda ya takamaimai mace sana'a yake yi babana likita ne likita ne shi to in Allah ya yarda ba abin da zai same ka sai na mai da kai hagarin ku amma abin da nake so da kai taimakon da zaka man ɗaya ne <clears throat> ka gaya min sunan unguwar da sunan garin naku da unguwarku na gode ba so na mata a wannan halin da nake ciki na gode ba na so na mutu a wannan halin da nake ciki na bariki zan ji daɗi na gode sanyi fa na gode ikon Allah na gode zaki. Zainab, me ya faru da ke haka? menene damuwarki na rasa gane inda kika sa gaba wata al'amuran ki sun koma sun canja kin zama wata iri Sun hmm? da ka dawo cikin garin nan gaba irin mota din ki ya canja ba ki da nishadi ba farin ciki babu irin walwalar da na saki da ita tun da kafin na magana amma ki kin canja zainab na gangaci ne garin ya ta hanyar ki ta sace zama hmm? ya ake kai saka sakaci cewa wannan gani shi

zainab ba fara a fuskarta ba nishaɗi ba walwala babu wani abu da zai iya nuna ma cewa tana cikin farin ciki kusan abin da ya fara bani. nutsu umar zainab din nan ba wai zainab din da ka sani ba ce sunanta yanzu abu domin halin da zainab take ciki babu abin da zan cewa ali domin ya cuce ni ya cuci zainab duk halin da kaga zainab ta shiga ali ne ya sa ta a ciki da haka ina so ka taimake ni ka taimaki zainab gaskiya ne dama tun farko ni wannan abin bai kwanta min kawai dai idan kan a ce na so kai kaina ban taɓa mai kallon mutumin arziki ba a duniya kuma ya cuce ta Allah ba zai bashi ba insha Allah ni kuma a taɓa na insha Allah zan yi iya kokari na ga cewa Wa alaikum salam. A amala. Mun san da zuwa. Sanni lafiya ya gajiya. Ya Zainab. Lafiya kalau. Ina ta kiranta tun da safe na kasa samun ta awaya shine na ce ta bari in biyo su. Wallahi lafiyan ta kalau. Wannan bawan Allah shine ya taimake mu lokacin da Zainab ta tsinci kanta a wannan halin. Wanda ake magana a wurin mutane da ita. Eh? Ita Zainab ba? Maganar ne? ka ja ba labari ba ka lissafa ko nawa ne abin da ka kashe da ɗawainiyar da kai ka kawo ko a rubuce ko a baki ka zo ka faɗa mata ko ni zan biya ka duk abin da ka kashe amma magana aure akan kai za ka aure zainab a dina ta rufe ta ni ni ne mijin zainab domin ku gane na dawo Ali Lafiya lau. Gajiya. Lafiya Ali. Me kuma ya kawo ka Ali? Ba wani abu ba ne da abu. Abubuwan da suka faru ne a baya hajiya. Na san cewar abin da ne wa Zainabu na aikata kuskure kuma bai kamata abubuwan da ne mata ba hajiya. na san ni na bata zainabu to yanzu sai aka yaya ali shine hajiya dama na zo ne kuma in gyara kuskuren da ni a baya na zo ne hajiya ko magana aure ce ni a taimaka eh? ina kaunar zainabu dan Allah dan annabi ali kai hakuri ka tafi ka riga ka cuce ni kuma ka cuci zainabu yanzu kuma ka sake dawo ka ce kana so ka ga zainabu me za ka yi wa zainabu mutumin da ya ci mana mutunci sannan na same shi a kanta ya zage ni ya ci mana mutunci a gani a kanta da ne masa magana ta yanzu ka iya dawa ka ce wai kana so har ma magana aure kai dai ba dan halak bane ba kuma dan gidan mutunci bane kai baka san mutunci inda mutunci yake ma baka rusa ba ban da rashin kunya da baka san ma menene kunya ba ka shigo cikin rayuwar yarinya da soyayya ka yaudare ta ka cuce ta ka bata mata rayuwa sannan yanzu kai ka dawo ka ce wai kai zaka gyara mata rayuwa to ban ka ji abin da nake so in faɗa ma na rantse da Allah daga yau sai yau idan na sake ganin ka ka bibi wani abu da ya shafa zan cire rigan mutunci aje a gefe in tuno da rayuwa ta da ta Legas taba tunanin zan ma ba kai ka dube ka kai ka taba gani tun da kake ma kallo ɗaya mutum zai ma san cewa kai ba kai kama da mara mutunci yaro baka da tarbiyya baka san menene tarbiyya ba baka san menene mutuntaka ba illa ka shigo rayuwar mutane ka cuce ta kar ka sake tirana da yaya ba na so ka sake tirana da kai kuma abin da nake so ina so in magana da Zainab Zainab nake son gani Hajiya tun sa ni a cikin wani hali kun sa a cikin wani hali kuma ah. dan Allah ku yi hakuri kai kuma abin da nake so da kai babban abin da yake kona min rai shine sake ji kai magana cewa wai kai so kake ka auki Zainab to yanzu kai mun banda ma rashin tsoron Allah ka dube ka yanda kake Zeynep. Zeynep. Zeynep. Zeynep. na san na cuce ki kuma na ɓata miki rayuwa na zalunce ki na karya miki duk wani rekod na rayuwar ki zai ina mai neman afuwa a gare ki ki yafe mu me kai min kake neman yafiya a gare ni Zainab ne miki abubuwa kala-kala wanda ba su kamata ba to amma dai kamar yadda na gaya miki ki yi haƙuri daidai ba, na yafe maka. Zainab. Ka gaya min abin da ya kawo ka mana a. Allah ya tsine kai fa mutum ne kuwa. Wace ka sake zuwa gidan nan ba ko ban yi ma magana ba kai ba ka jin magana kenan ko? Dan ka zai ɓaci bana rantsi da girman Allah. Shige mu. Kai ba ka jin magana ko? Kai duk irin abin da nake faɗa ma ba ka ji ko? yanzu kai abin da kai ka kyauta ke ka iya tunan lokacin da na je na same ka na ce ma na baka amana yarinyar nan a hannunka na faɗa ma cewa matsawon wani abu ya faru da ita ba zan taɓa yafe maka ba amma kai abin da ka zo kai ka kyauta kanka kenan murin mutunci banza da baka san ciwon ya mace ba dan cika na idan kuma nake cika ka fa zaka dau wani action ne ko zaka yi wani abu ne akai abin da nake so ka fuskanta shine mm. ni dan adam ne zan iya yin kuskure kuma zan iya gyarawa saboda haka na zo ne in gyara kuskuren da na yi amma ka zo ka shaƙe ni me haka kuskure ma kai ka zo kake so ka gyara ko kuskure kai ka zo kake so ka gyara ko zuwa kai ka gyara kuskure saboda kuskuren da kai na na na na fashin wani abu ne da yake ba daidai ba za ka iya gyara shi kai ka san me ka aikata kuwa ka san matsayi da munin abin da ka aikata kuwa ko rashin sanin daraja ya mace da rashin sanin ciwon kanka ne yasa kai baka san abin da ka aikata ba eh to ni zan nuna ma cewa kai kai karamin dan iska ne zan nuna ma cewa kai karamin dan iska ne na rantse da Allah sai nayi maganin ka shin amana ta da sake shi tafi ban gane ta gobe ka tafi na ce kina so ki nuna min cewa har yanzu kina son wannan gan kenan kina fifita yi sama da ni ka tafi na ce shi ba ka san mutanen ɓoye ba Ali, ni ban taɓa ganin bin yaro irin ka ba. Sai ka ce mage mai kwanciyar ɗaukar rai? Na san Zainab tana son ka. Amma irin duhun abin da kai mata a baya ya gushe mata duk wani farin cikin soyayya ka a cikin ranta. Kaga, tashi ka koma ka je ka zauna. ka yi haƙuri ka tashi a tun da ta ce ka tashi da shi. umma ni ina da wanda nake so kuma yanzu za ki gan shi ya shigo Assalamu alaikum. wanda Kuma duk wanda bai ji daɗin abin da nan ba. Ya yi haƙuri. Namiji shine sanadin lalacewar rayuwata. Namiji shine sanadin mutuwar mahaifina. namiji shine sanadin dan da yake cikina na rasa shi don haka duk wanda ya ji haushin abin da nai ya yi haƙuri